Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan lokaci. Da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Bayan kuma za mu gabatar muku sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na Muleka Iran. daga nan kuma sai shirin da zai biyo bayana kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su. idan har mara lokaci za mu duba wasu daga cikin kanan labarai sami ban kwana da ku waɗanda su ne abin da za a ji a zangon shirin namu na wannan lokaci da yardar Allah amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau alhamis bakwai ga watan janairun shekara ta 2021 wanda daidai da 23 ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 85 da suka gabata a rana irin ta yau sarki Reza Khan na kasar Iran ya kafa dokar hana mata sanya sutura irin ta addinin musulunci a dufadin kasar wanda ya sanya jami'an tsaron kasar suka fara wulakanta mata masu sanye da hijabi musulunci a titunan biranen kasar. sarkin ya kafa wannan dokar ne da nufin share duk wasu alamu na addinin musulunci a kasar da kuma nufin mayar da mutanen kasar tamkar turawa kafin haka dai sarkin ya kai ziyara ne zuwa kasar turkiya inda ya ga yadda shugaban kasar turkiya na lokacin mustapha kamal ataturk ya sami nasarar tilastawa mutanen kasar turkiya musulmi barin saka sutura irin ta addinin musulunci ya kuma tilasta musu sanya tufafi irin na turawa sai dai wannan dokar ba ta yi karko a iran ba sakamakon kin amincewa da malaman addini da kuma malaman jami'a game da sauran al'ummar kasar suka nuna wanda hakan ya tilastawa sarki da zakan ya janye wannan doka masu ware kogon san cewa shekaru 42 suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan janairun shekara ta 1979 tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar cambodia wato paul pot ya tsere biyo bayan harin da vietnam ta kaddama a kan kasar ta cambodia da nufin kifar da gwamnatinsa inda heng samrin ya karbi ragamar shugabancin kasar pol pot ya takura wa al'ummar kasar cambodia inda ya rika shafe duk wata alama ta tarihi kamar yadda kuma ya rika share ƙauyuka da kuma korar jama'a da kuma tilasta musu yin ayyukan wahala da kuma kashe duk wanda ya saba masa ko ya soki salon mulkinsa inda aka kesa cewa ya kashe mutane fiye da miliyan ɗaya da rabi a cikin ƙasa da shekaru uku da yana mulki a ƙasar ta cambodia musamman ma dai 'yan asalin vietnam mazauna ƙasar vietnam da ke samun goyon baya daga tarayyar soviet ta fice da cambodia a cikin shekara ta 1983 sakamakon matsalambar lambar ƙasashen yammacin turai da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan janairun shekara ta 1986 wani jami'in dan sanda na kasar masar mai suna suleiman khatir ya yi shahada sakamakon harbe wasu yahudawan isra'ila da yi a yankin arewacin yankin sina na masar suleiman khatar ya harbe yahudawan sahiyuniya bakwai ne a arewacin sina da nufin kawo cikas ga shirin da gwamnatin kasar masar take da shi na amincewa da isra'ila a matsayin ƙasa da kuma yin sulhu da ita sulhun da ake kira da camp david kotun Soja ta kasar masar dai ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai amma bayan wani lokaci sai aka samu gawarsa a cikin kurkuku wanda ake tsare da shi a birnin alkahira inda jami'an tsaro suka ce ya kashe kansa ne amma jama'a da dama sun yi imanin cewa gwamnatin kasar masar ce ta kashe shi wannan ya jawo mummunar zanga-zanga a dukkanin biranen kasar ta masar musamman ma dai a birnin alkahira inda jama'a suka nuna rashin jin daɗin su akan abin da ya faru jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz. 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. a kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Toma da yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. farko ga muhimman kanunsu a kasar amurka majalisar dokoki ta tabbatar da joe biden a matsayin zababben shugaban ƙasar ta amurka kotun ƙasar iraki ta bayar da sammacin kamo donald trump akan kisan abu mahdi al-muhandis kasar iran kuwa dakarun basij sun fara gudanar da wani gagarumin atisaye a cikin tekun fasha yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke rahotanni daga kasar amurka sun tabbatar da cewa majalisar dokokin kasar ta tabbatar da joe biden a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar bayan da majalisar ta ci gaba da gudanar da zamanta a hukumance biyo bayan farmakin da magoya bayan donald trump suka kaddamar akan majalisar inda suka hana majalisar gudanar da zaman mutane hudu ne dai aka tabbatar da cewa sun rasa rayukansu sakamakon tarzomar da magoya bayan donald trump suka tayar a cikin ginin majalisar dokokin kasar ta amurka a birnin washington a lokacin da 'yan majalisar suke gudanar da zaman domin tabbatar da nasarar joe biden farmakin magoya bayan donald trump da ya tilasta majalisar dakatar da zaman da take gudanarwa dangane da sakamakon zaɓe inda trump ɗin ya rika zuga su da kuma tunzura su domin su kawo cikas ga zaman wanda trump din ya yi imanin da cewa a wannan zama za a tabbatar da joe biden ne a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa daga bisani jami'an tsaro sun samu nasarar fitar da masu tayar da tarzomar daga cikin ginin majalisar ƙungiyar tare da turai ta yi allah wadai da abin da ya faru tare da bayyana hakan a matsayin keta hurumin dimokuraɗiyya tare da kira ga ɓangarorin da suka sha kai a zaben da su amince da kayan da suka sha maimakon tayar da tarzoma a nasa bangaren zababben shugaban kasar ta amurka joe biden ya bayyana abin da yake faruwa da cewa hari ne da aka kaddamar a kan demokuraɗiyar amurka shugabannin kasashen arewaci da kudancin amurka duk sun yi allah wuri da kakkausan murya akan abin da donald trump ɗin da magoya bayansa suka yi sakamakon abin da ya faru a daren jiya wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin donald trump ɗin sun yi murabus daga cikin su har da babbar sakatariya mai kula da harkoki na hulɗa da jama'a a fadar white house za a rantsar da joe biden ne dai a matsayin sabon shugaban ƙasar amurka a ranar 20 ga wannan wata na janairu da muke ciki bayan da majalisar dokokin kasar amurka ta amince da joe biden a hukumance a matsayin wanda ya lashe zaɓe donald trump ya fito a yau yana bayyana cewa zai bayar da haɗin kai wajen miƙa mulki kamar yadda yake rubuce a dokokin kasar. kotun birnin bagadaza a kasar iraki ta bar da sammacin kamo shugaban kasar amurka donald trump bisa laifin kisan mataimakin babban kwamandan dakarun sa kai na al'ummar iraki abu mahadi al-muhandis tashar arci ta bayar da rahoton cewa a yau alhamis kotun rsafa da ke birnin bagadaza na kasar iraki ta fitar da bayani da ke dauke da bayar da sammacin kamo shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump wanda ya bayar da umarnin kisan mataimakin babban kwamandan dakarun hashtag sha'abi abu mahadi almuhandis tare da waɗanda suke tare da shi bayanan babban alkalin kotun kuma mai bincike kan lamarin ya bayyana cewa sakamakon karar da aka shigar a gaban kotun akan kisan abu mahdi almahandis da kuma binciken da kotun ta gudanar akan wannan batu ta iya tabbatar da cewa donald trump yana da hannu a cikin kisan akan haka ya ce kotun rusafa ta bayar da samacin kamo donald trump domin gurfanar da shi akan wannan laifi alkalin ya kara cewa akwai sauran mutane waɗanda ake bincike a kansu kuma da zaran an kammala bincike za a fitar da sunayensu domin ba da sammacin kamo su ba tare da la'akari da cewa amurkawa ne ko irakawa ba ta jama'a masu haure kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran dakarun sa kai na basij na ƙasar iran sun fara gudanar da wani gagarumin atisaye a cikin tekun fasha wanda kuma an fara gudanar da atisayin ne da jiragen ruwa na yaƙi guda 700 rahotanni sun ce dakarun basij sun fara gudanar da wannan atisaye ne a yau alhamis daga gabar ruwa ta kasar iran da ke bandar abbas inda suke sintiri da kuma guda mukamai a cikin jiragen ruwa na yaƙi guda 700 wannan atisaye dai yana zuwa ne a daidai lokacin da zaman ɗarɗar ke karuwa a yankin sakamakon barazanar da makiyan ƙasar ta iran suke yi a kanta a cikin wannan makon da ya gabata ne dai amurka ta aike da babban jirgin ruwa wanda yake dauke da jiragen yaki zuwa cikin tekun fasha wanda kuma hakan na zuwa ne a lokacin da wasu bayanai na sirri ke cewa mai yiwa donald trump ya yi gigin kaddamar da hari akan iran kafin ya bar mulkin amurka a nasa bangaren babban kwamandan dakarun irgc na iran din janar hussein salami ya bayyana cewa sun kammala dukkanin shirin su domin tunkara kowace irin barazana daga makiya a can najeriya kuwa shugaban kwamitin shugaban kasa na ptf boss mustapha ya bayyana cewa 'yan bautar kasa 731 sun kamu da cutar corona a fadin najeriya mustapha ya faɗi hakan ne a ganawar kwamitin da manema labarai a abuja ya ce an gano haka ne bayan gwajin cutar da aka yi wa 'yan bautar kasa rukuni na b su 35,419 a dukkanin sansanin da ke fadin najeriya a kwanakin baya daya kwamitin ya yi bayanin cewa an yi gwajin corona akan wasu daga cikin 'yan bautar ƙasa ɗin wanda kuma aka samu mutane 108 daga cikinsu dauke da corona din a cikin rukunin a bayan haka watanni biyu da suka gabata ma wasu bayanai sun tabbatar da cewa an samu wasu 'yan bautar kasa din su kimanin 138 da suke dauke da wannan cuta to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. to banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muke dauke da su inda zamu fara da shirin nan na muleka iran muleka iran jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin same ya kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido da bangaren neman lafiya da kuma neman fada ilimi da fatan masu wada su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka mana tanadi a bisa faifai. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda muka fara kawo muku bayanai game da kyawawan wuraren da ke jan hankali a nan kasar iran kuma mun fara bayani ne game da mashigar shirs da ke lardin lariston sai dai muna cikin bayani sai lokaci ya riske mu kuma mun tsaya ne a inda muke muku bayanin cewa a tsakiyar wannan kwarin akwai wata wato hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samu asali ne a tsawon karnoni ya gabata sakamakon iska da daga ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara wahala sosai bayan hasumiyar dutse za ka ga hanyar ta ɗan ƙara tsukewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar za ka iya isa zuwa ga wani wuri da ba shi da tamka a cikin kwarin wanda hakan zai nuna maka hakikanin yadda abubuwa na jan hankali suke a wannan wurin na gandun dajin shears a cikin duwatsun da ke kewaye da mashigar shears akwai wasu ramuka da ke tsakiyar dutsen a ɓoye inda tsuntsaye suke rayuwa a wannan kwarin wannan yasa ruwan da ke fitowa daga wannan bangaren ake kiransa da suna makwararar ruwan tsuntsaye akan hanyar wucewa zuwa mashigar shears baya ga tsuntsaye kana iya ganin awakin daji domin mashigar wuri ne mai kyau ga awakin da suka saba rayuwa a kan duwatsu waɗannan abubuwa masu jan hankali na ɗabi'a da ke cike da tsirrai da bishiyoyi masu kyau a gandun dajin ya sa hukumar kula da al'adu da aban tarihi na majalisar ɗinkin duniya ta yi rijistar wannan wurin a cikin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya mashigar shirs tana ɗauke da abubuwa daban-daban da ke jan hankali kuma wuri ne da ya dace ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido sai dai mafi kyawun lokaci da ya fi dacewa zuwa wannan wuri mai ban sha'awa shine lokacin da yanayi ya daidaita da kuma lokacin bazara domin yanki ne da ke da sanyi sosai don haka babu shakka lokacin zafi zai fi zama lokaci mafi wahalarwa sosai idan ka tafiya zuwa mashigar shiz za ka iya sauka a cikin otel ko kuma masaukin baki. da ke garuruwan da ke gefen birnin har ila yau idan kana sha'awar zama a cikin yanayi na ɗabi'a to za ka iya zama a wajen har zuwa wayewar gari wannan da shi ne takaitaccen tarihi ko bayani game da wannan mashigar shirs da ke lardin lariston. yanzu kuma bari mu yada zango a garin ilam ko kuma lardin ilam domin duba irin muhimman wuraren abubuwa masu jan hankali da suke da su domin amfanin masu son zuwa bude ido wurin shi dai magudanar ruwa na darban yana da nisan kilomita 38 da kudancin yammacin ƙauyen darre da ke lardin ilam babbar hanyar da ke bullewa zuwa wannan wajen a garin darre zuwa garin ilam kuma yana da mararraba da kusa da garin badire nisan wannan hanyar zai kai kilomita hudu wanda a kusa da shi akwai wani bututun tace ruwa domin amfanin al'ummar da ke zaune a wannan yankin a dukkan bangorin mashigar guda biyu a gefen wani dutse akwai wasu guraben tarihi da kuma sauran burabutsan wani tsohon gari mai cike da tarihi bambancin yanayi da ke cikin wannan yanki da garin badre da darin zai kai tsakanin goma zuwa ashirin a ma'aunin zafi to ma saurare ga shi lokaci ya riga da suke mu don haka ba ta da batun lokaci ba bari in ɗiga aya a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar masu mu Domin ci gaba da biyar shirye-shiryenmu ana iya ziyartar shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. sai shiri na gaba kuma na ƙarshe wato shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu wurare Assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi da fatan masu saurara sun tare da mu kuma za su daɗin shirin to sai dai a wannan karan mun ga muku wakan nan da Rida Wa'ini yayi ne. کودکانه از آن روزی که لب خندد شده چشم و چراغ روزگارم شبانگاه سهرگاه هوای عاشقی را دوست دارم شبانگاه سهرگاه هوای عاشقی را دوست دارم عشقت عشقت دارم تو هستی اولین عشق آخرین یارم هزاران خاطره از لحظه عاشق شدن دارم از آن روزی که لب خندم شده چشم و چرا به روزگارم شبانگاه سهر هوای عاشقی را دوست دارم شبانگاهان سهر هوای عاشقی را دوست دارم madalla kusuwari wakan rida wa aini ne da fatan masu ware sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da suka ji kuma an ne zamu jarin zamu shirin sai a wata za ku ji mu dauke da sabuwar wakar kuma za a iya ci da biyan shirye-shiryen mu ko kuma za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen da muke watsa muku a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya گشته و خاطر ها چیزی مگو همه چی رو میشنوم از جفت چشا چیزی نپرس دو سه روز بعد گره زدی بغزم و به صدات آهای صدای بارون دقیقه های بیجون بهش بگی یادم kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci amma dai mana ɗan sauran dakikoki kaɗan za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. rahotanni daga kasar amurka sun tabbatar da cewa majalisar dokokin ƙasar ta tabbatar da joe biden a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar bayan da majalisar ta ci gaba da gudanar da zamanta a hukumance biyo bayan farmakin da magoya bayan donald trump suka kaddamar akan majalisar inda suka hana majalisar gudanar da zaman mutane hudu ne da aka tabbatar da cewa sun rasa su sakamakon tarzomar da magoya bayan donald trump suka tayar a cikin ginin majalisar dokokin kasar ta amurka a birnin washington a lokacin da 'yan majalisar suke gudanar da zaman domin tabbatar da nasarar joe biden farmakin magoya bayan donald trump da ya tilasta majalisar dakatar da zaman da take gudanarwa dangane da sakamakon zaɓe inda trump din ya rika zuga su da kuma tunzura su domin su kawo cikas ga zaman wanda trump din ya yi imanin da cewa a wannan zama za a tabbatar da joe biden ne a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa daga bisani jami'an tsaro sun samu nasarar fitar da masu tayar da tarzomar daga cikin ginin majalisar ƙungiyar tare turai ta yi allah wadai da abin da ya faru tare da bayyana hakan a matsayin keta hurumin dimokuraɗiyya tare da kira ga ɓangarorin da suka sha kai a zaben da su amince da kayan da suka sha maimakon tayar da tarzoma a nasa bangaren zababben shugaban kasar ta amurka joe biden ya bayyana abin da yake faruwa da cewa hari ne da aka kaddamar a kan demokuraɗiyar amurka shugabannin kasashen arewaci da kudancin amurka duk sun yi allah da kakkausan murya a kan abin da donald trump ɗin da magoya bayan sa suka yi sakamakon abin da ya faru a daren jiya wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin donald trump ɗin sun yi murabus daga cikinsu har da babbar sakatariya mai kula da harkoki na hulɗa da jama'a a fadar white house za a rantsar da joe biden ne dai a matsayin sabon shugaban kasar amurka a ranar 20 ga wannan wata na janairu da muke ciki to donin zamu karkare sai idan allah mai kowa da komi ya kai mu can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Música